فعلوه ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا مستقيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين مقلدين بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم لا علم na إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi haduwa a wannan wuri mai albarka domin karatu da sauraren karatu cikin littafin Allah mai tsarki a Qur'ani muna roƙon Allah muna tawassuli da wannan aiki Allah ya biya bukatunmu na alheri baki daya mawallafi wannan littafin a shekha abubakar gumi muna roƙon Allah ya haskaka gabarin shi almajirinsa shekha ismail aziz Allah ya yi masa yafiya gafara muna addu'a ga dukkan malaman sunna wanda suka riga ya gidan gaskiya Allah ya musu rahama da gama muna addu'a Allah ya taimaki jagoran mu Shaifu Muhammadu Sani a Yajin Allah ya kuma gudunwa ya taimake shi tare da dukkan abokan aikin shi daga matakin ƙasa har zuwa ƙasa muna addu'a ga shugabanninmu wannan masarauta ta argungu kabi allah ya ƙara tsawata ta ya ƙara mata albarka Ma allah ya jagora da mai martaba cikin kabi tafiya da ya allah ya miki ta lafiya sauran aikin su da 'yan sa muna yi musu addu'a ta alkhairi da fata alkhairi allah ya musu gudunmuwa da taimako shugaban kasar najeriya allah ya shekara masu lafiya wannan kasar ta najeriya allah ya ce da ita gaba ya karfa tattalin arzikinta ya kara masa muna cikin sotun nisa eh, yau insha Allahu! za mu tashi aya ta da tarago wa man yuti Allah wa rasula Allah mai girma da waka ce. wa man yuti Allah wa rasula duk wanda ya da'a ga Allah ya yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bima amara bihi ga abinda ya umarni da shi manzo Allah ya umarni da shi ko laika to waɗannan ma allazina an'ama Allahu suna tare da waɗanda Allah ya musu nema minan nabiyina na daga annaba min bayaniya ce wato na annabawa karkace min tab'idiyya kace daga annabawa in ka ce daga annaba kenan sashen suke na adda wannan a wato nan min bayaniya ce na annabawa ana ne annaba wa siddiqina da siddiqai a fadila ashabil anbiya ya an ce siddiqai su ne manya-manyan sahabban annabawa an ce musu siddiqai li mubalagatin fi siddiqi wa tasdiqi don sun tuke sun kai kololuwa wajen gaskiya da gaskatawa da yadda da abin da manzanni suka zo da shi cikin wannan al'umma da abubakar ya shahara da suna sisi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya ambata masa wannan suna wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau dutsen hada tare da Abubakar da Umar da Usman sai dutsen Uhudu ya motsa da su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uskun ya uhud inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahida yace dutsen uhud ka natsu ka bar motsi waɗanda abu sa gare ka annabi Allah da siddiqi da shahidai guda biyu kun ga ashe siddiqin nan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bashi wannan shaida to akwai ƙarfafa zato cewa cikin sahabbai akwai siddiƙai da yawa amma ba ka cewa ne kowa ne kowa ne don annabi bai ba da shaida amma dai haka muke sa rai cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama siddiƙai da yawa suke sannan cikin siddiƙai waɗanda sun ka shahara akwai maryam mahaifiyar annabi isa don allah ya bada shaida cewa ummuhu siddiqa uwa ta ita ma siddiqiya ce sannan habibun najjar shi ma siddiqi ne da riwaya mutawatira sannan muminu ali fir'aun shi ma wannan wanda ya yi wa fir'auna wato wa'azi cikin majalisa ce sai a taƙatuluna rajulan an ya kula rabbi allah to wayannan su suka shahara da zama da sunan siddiƙai amma muna sa ran siddiƙai suna da yawa he da haka sannan wa shuhada da shahidai kun san ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa shahida ne ko da shahidai guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam kina ya ba da shaida cewa wayannan mutanen guda biyu sayidina umar da sayidina osman duk shahidai ne sai dai ba a kashe su fanyen fama ba an kashe su a gidajen amma kashin zalunci an yan ta'adda su kashe su wannan ya gwada shahidai suna da yawa akwai hadisin ashuhada'un samsatun akwai hadisin ashuhada'un saba'atun akwai ruwayoyi daban-daban shahidai kenan akwai shahidul ma'araka shahidul ma'araka wanda an ka kashe fagen fama shi ma shahidi ne sannan mabatun wanda ciwon take kashe shi ma shahidi ne mata'un wanda alloba ta kashe shi ma shahidi ne wannan fasa ko wannan fasa matar da ta mutu wajen haihuwa ita ma shahidi ya ce wal garik wal harik wanda gobara ta kashe da wanda ruwa sun ta canyi duka shahidai ne sannan wanda an kai wa kashin gilla kamar irin sayyidina Umar wanda Abu lulu a almajusi ya kashe shi haka ne ko ko ba shi ya kashe shi ba Abu a tu almajusi shi ya kashe shi sannan sayyidina Usmanu shi kuma masu gori yan ta'adda masu tawaye su suka kashe shi sayyidina Ali ma shi ma shahidi ne domin shi ma wani ɗan ta'adda ya ce ya kashe shi aka yi haɗin baki cewa a ta yi a kashe sayidina ali a kashe wato sayidina muawiya amma ba a samu kashe sayidina muawiya ba shi sayidina ali aka yi daidai da kaddara da ajali suka kashe shi to waɗannan shahidai wato Allah baraka wata ta'ala ya ce duk wanda yawa Allah da a yawa Allah manzo yana tare da waɗanga jama'a wasu alihina da kuma salihan bayi wato mutane kirki managarta gairu man zikir waɗanda ba waɗanga da aka ambata ba wa hasuna ula'ika rafiqa kuma waɗanga da aka ambata sun kyautatu ga zama abokan zama wato rufaka a fil janna abokan zama cikin aljanna bi an yastami'a bi an yastamti'a fiha bi ru'yati wanda aka saki aljanna tare da waɗanga zai ji daɗin ganin su ya kyalla idanu ne ya ta yi ziyara ya ga annabawan Allah ya tashi wata rana ya ta ziyara ya ga suddiƙai manya-manyan sahabbai na annabawa ya ta ziyara ya ziyarci shahidai da sauran mutane kirki zai ji daɗi ya samu natsuwa bayan daɗin aljanna da yake yake ci wa ziyaratihim wal huduri ma'ahum sannan ya halarta tare da su wa in kana maqarrahum darajatul aliya wa in kana makaruhum fi darajatul wato ko da yake mazaunin ba daidai yake da mazaunin ba domin shi daraja ta koma bayan tasu ne su suna da daraja ta koli a cikin aljanna domin su zata ila gairi amma dai yanzu wanda yake arwunu ga misali ko bariki yake ko abin ga yake sabon garin can na na abin ungon malamai ai mutuna a argungu na ko kuma yana cewa na zauna a argungu tare da suwa da suwa da suwa ne saboda ana haduwa kuma ana yin labarin juna kuma ana yin ziyara to haka nan aljanna ne aka ce mutum na tare da annabi cikin aljanna ko tare da annaba ba ana nihin gida guda ba daraja guda ba kai ma da kanka hankalinka zai baka hukunci cewa darajar annabi da aljanna sai za ta zan daban da taka eh Allah ya kara mu annabi tsira da aminci sallallahu alaihi wasallam zalika al-fadl zalika al-fadl min Allah wa kafa billahi alima zalika al min Allah wato wanga abin da aka ambata ai kaunuhum ma man zukira mutum ya zama tare da waɗanga manya-manyan mutane masu daraja alfadl min Allah baiwa ce daga Allah tafaddala bihi alaihim wanda Allah yayi wannan baiwar ga bayi dai la annahum naluhu bi ta'atin ba wai sun samu wannan daraja saboda da'a su ba aljanna sai da rahama Allah wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lan kun amalu amaluhul janna qalu hatta ta ya rasulullah kala, hatta ana illa an ta yatagammadani Allah bi rahmati annabi yace ɗayan ku duk aikin shi tsantsan aiki ne tsantsan aiki ne ba zai kai shi aljanna ba sai sahabbai sun kace to hadda kai ya manzon Allah duk yawan aikin ga naka hadda kai aikin ka bai shigar da kai aljanna yace hadda shi sai yan Allah ya lullube shi ya yi mai kube da rahama Allah ya lullube mu da rahama wato Allah ya alkawari ta wanda ya kaza wanda ya kaza Allah zai sace aljanna wanda ya kaza Allah zai sace aljanna to Allah zai cika wannan alkawarin amma aikin sanadiyya ne aikin sanadiyya ne da za a kiyasta aikin da kai wa Allah duk sallolinka da azuminka da karatun Qur'ani da haji da sadar zumunta da sadaka da komi to bai wanda Allah ya yi ma ta lafiya tana iya cin yawan nan ibada taka lahiyar da aka baka sannan ga idanu an baka kana gani da su gaji an baka kana saurare ga ƙawafuwa kana tafiya ga hannuwa kana taɓawa, kana riko kana musafaha ga baki abin magana ga hanci abin shakan iska da sauran dai ni'ima da Allah ya maka ga ni'ima arziki ci da sha da gida da sauransu kai kana ganin wannan ni'imar ibada kana biyan ta to don haka kesa masu hikima suke cewa shi bawa abinda an misali ne ga ubangiji kama wannan an ka ba a Jiban za ka yi aikin wata sai an ka ci to bari a biya ka ka hanka yi aiki kaga in ka yi aiki in ka yi aiki to sai an ga dama na sannan a koma baka wani abu don ka yin albashin to wanda duk ya zo duniya ya zo cikin ni'imar Allah dumu dumu wanda yake kamata ya a ce ma ibada da zai yi biyan wannan aikin wannan baiwar da Allah ya maina to ko ita bai iya biya balle har ya sa wata jinga daban ta shiga aljanna don haka aljanna baiwa ta falala ce Allah yake yi wa bayansa Allah shi mana baiwa ah, wa kafa billahi alima Allah ya isa masani bisa wabil akhira da ladan lahira ai fataka ai fasiku sabar kun bihi don haka ku yadda ku amince da abinda Allah ya baku labarin da shi labari da shi wala yunabbiuka mislu khabir ba wanda zai baka labari kamar wanda ya sa Allah shi ya san duniya ya san lahira ya san abin da ya shirya lahira kuma ya ba da labarin cewa ga abin da ya shirya ma ya aljanna ga rahama ga wa abin da ya mutu don haka dole ne kowa ya yarda da wannan labarin ولما كانت السورة وموضوعها الرئيسي هو إقامة العدل والاقتصاد dama wannan sura abinda take karin kusuwa sai da adalci wato wala ikisasi da yin daidaito bayan afradil umma tsakanin daidaikun al'umma wato tsakanin jama'a da talakawa wa huwa la yumkinu amnin ba a iya samun adalci sai akwai tsaro da zaman lafiya ba huwa la yunalu illa bi istidadi harbi to kuma ba a iya samun zaman lafiya in ba an sa kariya an kare masu ta'addanci masu shigi ba don haka shi yasa ake tanadin soja wato da rundunoni da makamai ba wai sai an yi aiki da su ba domin in aka san kana da ƙarfin makamai kana iya kare kanka ba a farmaka amma in ka san haka kake tara zube to za ka zan ɗama'ul da kulli ɗami'in za ka zan wato baɗai wani na rasar baki ta ya zo ya lashe ka sun zai ba a komi ko ba ka iya kare kanka to shi yasa musulunci yake tattalin yaki wasu lahin da makamai wahima ya ta hazar ikisar domin a tsare wannan adalci don haka musulunci yana shirya yaki ne da jihadi don kariyar kai za a mu bayani bambanci jihadin musulunci da irhabi ko kuma ta'atani Allah ta baraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal na amanu khudhu hidrakum ya ayyuhal ladina amanu khudhu hidrakum ba. وانفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لمكم معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ya yi hallazina amanu ya ku mumine masu imani ku zo hizarakun ku riki saunaku min aduwikum daga makiyanku ai zo minhu ku kare kanku daga makiya wata yaqizu lahu kuma ku zan halke wato don dakon koda zai kai muku hari ku kare kanku fanfiru in hizu ila kitali ku zabura zuwa ga yakin abokan gaba subatin mutafarriqina kuna masu rarrabuwa sariyatan ba da uhura a aika wannan runduna a aika wannan a wayan firu jami'a ko kuma ku bita ku zabura gaba ɗaya mutum mujtami'ina haɗe a yi runduna guda kamar yadda muka sani annabi sallallahu alaihi wasallama yana da zawatu yana da saraya akwai yakukan da annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi wanda na aka fito gaba ɗaya da shi da sauran jama'a kamar irin uhudu badar ahzab khandak wata makka da sauransu ba sannan akwai saraya wanda yake bai sai da kai ne ba sai ya aika ya sa wani ya jagoranci wannan runduna wa in minkum wa inna minkum lamal la yubaddi anna ka karanta ko wa inna minkum lalle akwai daga cikin laman la yubaddi anna wanda wallahi yana yin sanyin gwiwa la ya ta'akhiran yana jinkiri an alqitali daga zuwa yaki ka abdullahi ibn ubayy almunafiki? kamar dan ubayy munafiki wa ashabihi da mutanen shi waja'alahu minhum an sanya dan ubayy cikin musulmi min haythu zahir ta hanyar ta fuskar zahiri domin munafiki in ana lissai ana san su na musulmi ni su haki aka yi domin ya ce la ilaha illa kuma yana sallah ana shiga yana shiga ta guda da musulmi amma hakika ne bai cikin su wallahu fil fi'l qasami wannan lamu ta kasami ce wa in asabatkum musibatu idan musiba ta shahe ku ka katalin wa kamar aka kashe musulmi ko suka ta yaki ba su yi nasara ba tsala sai munafiki ya ce kada na amallahu alayya kai lalle Allah Allah ya min ni'ima na gode ma Allah idh lam akun hum shahida don ban zamo tare da su ba hadiran ban halarta yaki tare da su ba fa usaba balle musiba ta same ni a kashe ni ko a yi rauni eh, sai din na ji daɗi Allah bai minita yaki ba ban sai ba balle ya mutu balle a rauni to wala in asabakum fadlun min Allah amma da falala ce ta same ku daga Allah ka fathin kama kuka ci gari kuka ci kuka rinjaye abokan gaba wa ganimatin kuka samu ganima riba yaki la na wallahi zai fada abinda zai fada sai ya ce ya laita ni da dai a ce ni kuntu ma'ahum ai wato jumlatun mu'tarada zan fassara ta jumla ce mu'tarada eh abin da zai faɗa shi ne eh, ya laita ni da dai a ce ni kuntu ma na kasance tare da su fa a fuzu fauzan azima in samu rabo wanda yake babban rabo to nan inda Allah ya ce wato ka allam ta kun takun bainakum wa bainahu mawadda yana faɗin waccan mugunyan magana yana nuna cewa ya ji daɗin abin da ya same ku na wahala ko mutuwa wasu daga cikin ko kuma raunin dukka ko rashin samun nasara wanda yake duka abin bakin ciki ne yana farin ciki kamar dai babu wata alaka tsakanin da ku kamar dai shi ba cikin ku yake an gane ko don haka nan ka allam takun kuma wa bainahu mawadda bitta'i wa qur'a bil ya'i lam yakun kuma wa bainahu mawadda ma'arifa ma'arifa wa sadaqa kamar babu sanewa tsakanin ku da shi ba wata soyayya tsakanin ku da su wa hadha rajin ila qawlihi wannan magana ta koma can ga zancen da aka yi farko inda ya ce kada an amallahu alayya na gode ma Allah Allah ya min baya ban ta yakin gaba balle a kashe fi itiradun bihi ko itira itira da bihi bainal alqawli wa maquli wa maquli an yi itira tsakanin wato jumlar qawli da kuma maqulil qawli eh fali yuqatil fi sabil ba mu iya karantawa da mu'tara ba din nan mu zinka ta. a wanda an ka sata akwai hikimar yin haka dama Alƙur'ani zancen Allah ne ana iya takadimun wata asiru malam idrisu kuwa karatun balaga eh, yana cikin nau'in balaga ko takadimu ma haƙa hutta kai yana cikin nau'i na balaga eh, wato cikin hikima Allah sai a zo tsakanin fi'ili da fa'ili ko tsakanin fa'ili da mafa'ulin bi sai a kawo wata jumla wurin to wannan jumla ana ce mata jumlatun mu'tara ko jumla jumlatul i'tiradi wato magana ta wadda aka gitto da ita dan hikima aka sata wannan wurin amma ainihi tsakanin wani abu na da wani abu an kasa aka gitta kuma ba ka yi ɗauke ta da nan kamar shi ta wani wuri saboda ƙur'ani wato mu'jiza kitabun mu'jiz da za ka sauya wani abu ka wani abu sai wannan hikimar sai ta canza shi yasa wani da ake cima malam abdulkahir aljurjani yana cikin limamin balaga malam idris kuna da wani wanda ya yi shi malam idris ya ce ba su da wani wanda ya yi kamar yadda akwai malaman na hau da yawa amma malam siborin shi ne ake gani a imamun nuhar akwai malamai ne da kakanni ne na ilimin na hau amma allah ya kaddari mutanen duniya sun baya limanci to haka malam abdulkahir jurjani shi ma limamin balaga ne to ya ce ba wani abu da abbalaga illan nazar tsarin magana aza komi inda ya dace da shi an balaga don haka shi yasa wannan tsarin ne yasa alkur'ani ya gagara wato kowace magana kowane in kalma ce in harafi ne in jumla ta an aza ta wurin da ya dace da ita wanda da za a sauya wannan kalimar daga wurinta sai maganar ma'ana ta canza tsari ya canza saboda haka shi yasa ake cewa wannan tsarin zance annaba tsarin qur'ani kuma yace wa mal balagatu illa annaba yace wa man nazamu illa mutaba'atu ta abin nan qawaidin nahwu yace kuma babu abin da an nazamu sai biyar ka'idodin nahwu don haka kenan nahwu shi haifar da balaga domin shi haifar da nazam shi ko nazamu shi ya kawo balaga Allah ya saka musu eh shi qur'ani shi qur'ani ai jagora shi ai haɗa komi ai daga nan na an balaga ta taso wato ainihi an ce ba a fara tunanin balaga ba sai da an ka yi rubuce-rubuce akan ijazul qur'an shawai ya an kai Alƙur'ani ya zan gagarbadau har ya zanga larabawa ɗiyan larabawa ɗan balarabiya mai dogon faɗin kunne ga balarabe ko dogon kunne mai dogon hanci amma kuma an ce fatu bi suratin misali ku zo da sura takaitatta misalin ƙulani sun ka gaza wai me yasa sun ka gaza to shine masu bayanin ijazar ƙul'an irin su imamul baƙin lani suka yi rubuce-rubuce a kan ijazar ƙur'ani sai suka ce a yi tsarin nan na ƙur'ani balagan nan tarkibin nan na ƙur'ani shi na ya gagara ba a iya ka irin sannan da ba da labarin gaibi saboda alƙur'ani yana ba da labarin gaibi kuma abin nan da ya ba da labari sai ya zan haka to bayan an yi rubuce-rubuce a kan ijazar ƙur'ani sannan da baya an kai rubuce-rubuce a kan balaga saboda haka alkur'ani duk shina ya haifar da ilimomi gaba dai wajen a yi ƙoƙarin a san fassara alkur'ani aka ƙirƙiro ƙa'idodin hau da tasarifi don a san balaga ce a san yaya buwaya balaga ta taso Allah ya saka malamai da alkhairi faliyu فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نوتيه أجرا فسوف نوتيه أجرا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة waɗannan da suke sayan rayuwar duniya ma'ana sun ba da rayuwar duniya don su samu sakamakon lahira to su yi yaƙi don ɗauka kalmar Allah ai almuhuli sunar baziluna an masu ikhlasi masu tsarkake niyya wanda suke baiwa da rayukan su fi tsalbil akhira a wajen neman lahira don haka a nan allah ta baraka wata'ala yana cewa wanda duk yake son aljanna wanda ya yarda in ya rasa rayuwa ta wajen jihadi ya ce ya shiga aljanna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljannatu ta hata zilali suyuti aljanna tana karkashin inuwar kubba. to wanda yake son aljanna to yayi jihadi fi sabilillah wa man yuqatil fi sabilillah duk wanda yayi jihadi yayi yaki saboda Allah ba yuqtal aka kashe shi yastashhid yayi shahada aw ya galib ya zafar bi adui ko yayi nasara yayi rinjaye akan abokin kiyayya ta abokin gaba fa sawfa nu'tihi ajran azima Allah ya ce za mu bashi lada mai girma jinga mai girma sawaban jazilan saboda haka Allah ya yi alkawarin ba da aljanna ga masu jihadi wa malakum la tuqatiluna wa malakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afin min ar-rijali wan nisaa wal mustad'afin min ar-rijali الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا نعم. وما لكم me ya same ku menene ya same ku la tuqatiluna ba kun yaki fi sabilillahi saboda addinin Allah saboda tsawaka addinin Allah wa fi tafalisil mustada'afina me yasa ba ku kun jihadi ku yaki dan tsamo masu rauni mina rijali daga cikin mazaje wanda sa'i da mataye wal wildani da kananan yara allazina habasahumul kufar waɗanda kafirai sun ka tsare su anil hijira suka hana musu yin hijira daga makka zuwa madina wa azawhum kuma suka cutar da su wasu an daure su da sarkoki wasu an ana ba su kashi ba abinda ba a yi musu na walakanci qalamun abbas na abbas radiyallahu anhu ma ya ce kuntu ana wa ummi minhu ni da mahaifiyata mun kasance cikin mustadafina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan saboda haka ai lokacin da shi ma yana son ya hijira da shi da mahaifiyata babu dama an tsare su Allah tabaraka wa ta'ala yace allazina yuqatiluna ya allazina yaquluna su waɗannan masu raunin maza da mata waɗanda suke faɗa da'ina suna addu'a suna cewa ya rabbana ya ubangijinmu akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahlu ka fitar da mu daga wannan gari wanda mutanen garin na azzalumai ne bil kufri saboda sun yi Allah na min ladunka waliyan ya Allah ka sanya muna wani majidinci daga wurinka ya tawalla umurana wanda zai jibinci al'amuran mu Allah na min ladunka nasira kuma ka sanya muna mataimaki daga wurin ka ayyam na min wanda zai kare mu daga waɗannan azzalumin mutane to yanzu irin mutanen da kullum suna irin wagga addu'a sun shiga cikin kunci da wahala da kuntatawa suna addu'a Allah ya kawo musu dauki to me yasa ba ku yin jihadi dan samu su shine yace wa qad istajaba Allahu du'a Allah ya karba addu'a dan bayi nashi masu rauni fayassara li ba'dihim al-khuruja sai ya sauke ma sashen su fita wa baqiya ba'dhum ila an futihat makka wato sashe kuma suka zauna suna makka cikin halin dai lalura har aka bude makka wa walla sallallahu alaihi wa sallam attab ibn usayd manzo Allah ya shugabantar da attab bin usayd ya zan shine gwamnan makka fa an safa mazlumahu a wannan lokacin imamu attab radiyallahu anhu ya yi adalci ga wanda duk aka zalunta min zalimihim ya karɓi mai hakki ne daga zalim sun mara gabar mumini da tali sai kuma allah ya kudaitar da muminai zuwa ga yaƙi to kun ga muna cikin magana akan yaƙi da kuma jihadin musulunci a musulunci ya ce aljihad ana nufin kokari don haka akwai jihadi na alƙalami akwai jihadi na dukiya akwai jihadi wanda aka sa rayuwa a yi akwai jihadi wanda an ba da rayuwa gaba ɗai yana yiwa a yi shahada ko a samu raunuka to duka nau'in jihadi manufar shi ɗaukaka addinin Allah abinda an manufa ɗaukaka addinin Allah jihadi a musulunci ba yana nuhin a wanke ƙasa daga kahirai a kawar da su gaba ɗaya ba ba haka jihadin musulunci yake nini wasu wanda suka yi kuskuren fahimta sai wai kishin musulunci ya ɗauke su ce kai me amfanin zaman kahiri a kashe shi kawai don haka suna iya su kai hari su kashe wanda ba musulmi ba sannan ma har ma musulman ma wasu wannan masu bugun fahimta suna iya kai ma musulmai Haji suna ce duk wanda bai shito tare da su an kai jihadi ba shi ma jini ne ya halatta ko musulmi na a kashe shi daidai yake da kafirai wannan aƙida ta kuskuren jihadi daga khawarij ta hito khawarij tan zamanin sayyidina ali a wanda yake wannan manufa ta saba ma manufar jihadi na musulunci kun ga sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam da shi kanshi sun zauna makka shekara goma sha uku amma ba su ɗauki makami sun kai jihadi ba ana cutar da su har ma akwai wanda suke roƙo cewa a ba su dama su kare kansu Allah ya ce ku yi hankuli dai ku fu aidiya ku ku dai kame hannun ku yi hankuli da kafirai ba su tsokanan musulmi za su ban musulmi su yi addininsu addinin Allah ya yadu to ba sai an yi jihadi ba ba sai an yaki kafirai to amma ɗabi'a kafiri kishin kafircin nan nashi da kyama addinin Allah da musulmai zai sa ya ci gaba da tsokanan musulmi ya ce addinin nan ma ba a yi ba za a bauta ma Allah to wannan shi kuma wannan tsokanar da wannan shiga hanci shi zai sa musulunci ya ce su ko musulmi su kare kansu amma akwai sharuɗa ko da za a yi jihadin akwai sharuɗa ko da kare kan akwai sharuɗa na farko ko dai kafiran su kawo hari ga musulmi su iske su garin wannan kun ga kare kai ya zama wajibi kamar yadda mutanen makka yakin farko da an kai su sun ka taho madina domin badar ina take badar kawai na daga cikin ƙauyukan madina su suka kawo hari ba kai musu hari an uhudu ma ya yaki na biyu uhudu ba makka take ba kai musu yaki an kai ba su suka kawo yaki ga musulmi madina da kama ai madina take dan nan na an kai da to wannan ya gwada manufar yakin musulunci kariyar kai in za a kai hari ga kafirai su ma akwai ka'idar da ake bi na farko sai an kira su zuwa ga musulunci sai to ana kiran su zuwa ga musulunci domin musulunci bai amincewa da makwabtakarsu suna nan suna shirya zagon ƙasa sai in sun shigo cikin amana ko sun shiga musulunci ko kuma an kulla alkawari da su ba su taba musulmi musulmi ba za su taba su ba ko da ba da jizya in akwai ba da jizya wannan kaga shi ake ce ma wato abin nan eh, jizya in kuma sulhu na yana ya sulhu din nan ya zan huduna kawai babu yaki tsakanin mu da ku ba ku ba da jizya yana zan a yi sulhu tare da ba da jizya ko kuma a huduna ce ba tare da ba da jizya ba in suka ce su ba su shiga musulunci kuma ba su neman wani zaman lahiya ko wani sulhu da musulmi to su ake cewa harbi yuna sun za abokan yaki don haka musulmi za su kare kansu daga gare su sai su ba su sanarwa ta to za ku shirya za mu yake ku wannan ne sai a kai musu hari kuma ya an kai musu hari kwamandan yaƙi zai ba da umarni ga masu yaki sojoji cewa ba a kashe tsoho ba a kashe mace ba a kashe yaro duk wanda ya keɓe kai yana ibada ba a taɓa shi ba a sare itace ba a kunna wuta ga gidajen mutane kaga ashe yakin musulunci ba manufa ta a karkashe kafirai a faɗaɗa ƙasa daula ta yi faɗi ba haka an manufa addinin musulunci shi yasa kamar yadda kisan nan ta nuna ta mutanen samar kanda da ba a biyo ga ƙa'ida ba sun kace sun kai koke su kai kara ga sarkin musulmi umar bin abdulaziz ya sa bincika aka bincika aka gano an yi kure an kama su musu kasar to saboda haka wanda ya bi wannan ka'ida shi za a ce ya yi jihadin fi sabilillah ko kitalin fi sabilillah in ya bi ka'ida da karantarwa musulunci a wajen yaki kuma ku diba ko yaki aka da kafirai kafiri ya ɗauki takobi ko ya sabin diga ya halin musulmi amma sai ya da ya ce la ilaha illa ashhadu an Allah, ilaha illa ashhadu anna muhammadar rasulullah ana taɓa shi ba a taɓa shi ba a ta yaudara ta kai shi yasa wata rana wani sahabi Allah ya yarda da shi da wani kafiri ya irin wannan yawa musulmi ɓanna ya kashe musulmi da dama amma sai da ya ga an hararo shi an yi kawo mai hari sai ce a shaɗu Allah ilaha illa wa a shaɗu annan Muhammadu Rasulullah wannan musulmin sai isai da labari ya ce wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce wa ne yanzu ya ce la ilaha illa ka kashe shi sai ce ai ina tsammanin lalle ya yi hakan na don ya kare kai ne ce ka diba zuciya ce ka gani ya ce a'a annabi ya yi ta nana ta ce a taka tulu rajulan ba da an kala la ilaha illallah za a kashe mutum bayan ya ce la ilaha illallah saboda haka wannan shine jihadin musulunci bisa ka'ida yake to waɗanda suke ganin wai musulunci saboda ya ce a yi jihadi don haka addinin tadda hankali ne musuluncin ma shine ya karantar da ta'addanci sun yi ƙarya in bani isra'ila na in bani isra'ila ne to ai alkur'ani ya gaya mana kakanninsu annabawan bani isra'ila su ma sun yi jihadi annabi musa bai yi jihadi ba ya yi jihadi har ma da shi da haruna alaihi salam da aka ce su sai su yi jihadi tare da mutanensu ai mutanensu suka ce ba za su tafi ba ko suka ce ba inna fiha qauman jabbarina fa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha amma wasu sun ta yayi ashe kaga jihadi irin wannan na tsawa kalmar Allah da kare kai da kare addini sunna ce ta annaba annabi Musa ma yayi sannan bani Isra'ila bayan wuce annabi Musa sun ce ija Allah na malikan nuqatil fi sabilillah lokacin da suka ga kafirai sun addabe su su da kan suka tai wajen annabin Allah suka ce ya aza musu jagoran yaƙi basarake domin basarake karkashin mulki karkashin ilimi yake don haka suka suka zo suna nema a aza musu shugaba shugaban yaƙi wanda zai jagorance su sun kanace sun kanace sun kanace har dai ya samu su ɗalut ɗaluta ya jagorance su aka yi yaƙi tsakanin ɗaluta da jaluta har cikin wannan runduna ta ɗaluta annabi dawo da yana matashinsa saurayi mai kwari mai ƙarfi sai ya kashe wannan kafir fa'atahu Allahul mulka wal hikima sai shi kuma a ƙarshe sai Allah ya game mai da annabta da mulkin gaba ɗaya da sarki daban annabi daban to sai aka game mai gaba ɗaya ashe kun ga yaki yana da tarihi jihadi yana da tarihi mai tsawo wata aya ma Allah ya ce wa kan min nabiyin kutila ko qatala معه ربيون كثير Allah ta baraka الله أكبر ya تبارك وتعالى يتوكى أيين من نبيين da yawa na annaba ba annabi guda ba biyu ba uku da yawa utila an ka kashe shi in ba mun ɗauki kira a zata alaran ma utila an kashe shi wurin jihadi ko kuma ƙatala ma'ahu rifiyun ya yi yaki ba shi dai ba tare da jama'a mutanen kirkiri biyu na kasir to ala ayi halin kun ga annaba da yawa sun yi jihadi ko to sannan ta yi su kiristoci in kiristoci ne su su ce annabin su bai yaki ba har suna bugun gaba su ce wai addinin shi addinin zama lafiya annabi isa bai taba yin yaki bai taba yin jihadi to fitinan yahuda ta yi gaugawa gare shi ai da ta yi yaki domin yana cikin da'awa sun ka shirya su kashe shi Allah ya ɗaukake shi amma ai zai dawo ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Isa zai dawo kuma zai zauna duniya kuma har da jihadin sai yayi don sai ya yaki dajjal sannan sai ya yaƙi duk masu ɓarna a wannan lokaci zai jagorancin jihadi saboda haka irhabu daban jihadi daban addinin musulunci ya karantar da jihadi bai karantar da irhabu. don irhabi yuna, terrorist su abinda suke yi ba suna yi ne bisa ga tsarin karantarwa ta musulunci ba bu suna yi na bisa ga tunaninsu don haka su daban musulunci daban irhabiyuna kamar suwa kamar boko haram kamar wa eh? to lalle shi'a su ma suna tadda hankali amma su ka bar su wajen muzahara da tattaki eh amma isis tabban tabban wannan 'yan ta'addana abinda suka yi ba jihadin musulunci na ba domin mi domin da musulmi da wanda ba musulmi ba da babba da yaro da mace da namiji duka gamewa suke sannan duk tsarin da addinin musulunci ya sanya na jihadi ba su ne don haka sun bata suna addinin musulunci sun ja jama musulmi zagi amma duk da haka ko kafirai turawan yamma da amerika waɗanda suke in suna da ɗan adalci ko kaɗan na suna cewa sun tabbatar da addinin musulunci addinin zaman lahiya na ba addinin da hankali ba ne saboda haka sun san cewa irhabiyu na daban musulmi daban saboda haka irin abinda boko haram sun karin kayi kasan nan matafa a tsare bus bus a ja layi ana yankan mutane da yuka kamar yankan raguna da wane laifi ko a kawo hari masallaci a taddaba mabamai dubban mutane su mutu ko ɗaruruwan mutane su mutu ko a zo gidan mutum da shi da iyalin ya yi gaba ɗai da shi da mata ne da kayanai duk gaba ɗai a yanke su babu addinin da ya karantar da haka saboda haka waɗannan 'yan ta'adda ne kuma an yadda cewa 'yan ta'adda ne kuma abin da suke yi daban abin da musulunci yake Allah ya kare amanu fi lokaci ya yi to kuma wannan shine karshen abin da zamu karanta a wannan zama muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya ba mu lada baki ɗaya kuma Allah ya amfane mu da abinda muka ji muka karanta abinda muka yi kuskure muna roƙon Allah Allah shi mana biya kuma duk abinda da mu fahimta ba cikin wannan littafi da sauran ilimi muna roƙon Allah ya ba mu fahimta gare shi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum alaikum akwai tambaya ko